Bitar kanun labarai. Shiri ne da ke zuwa muku daga Nishadi TV, za ku iya samun Nishadi TV a Facebook da Instagram da kuma YouTube. Abubuwa da dama fa sun faru a makon da ya gabata. Gaskiya abubuwa da dama sun faru, ciki kuwa har da tawaye da jigajigan jam'iyyar APC a jihar Kano suka yi wa shi gwamna Abdullahi Umar Ganduje. A'a, to me yasa tuntuni ba su yi mai ba? me yasa tuntuni ba su yi mai waye ba sai yanzu <laughs> a kasu 'yan siyasa wannan yana da nasaba da neman mukamai ina son na waye shugabanci eh. ina waye shugabanci kaga zan ji daɗin juya shin dora abin da nake wanda nake so akai kawai to kaga yan siyasan nan fa duk mm. kawunan su kawai suke ma duk suna suna ma kansu fighting ne ba idan talakawa suke yi ba to shi kuma talaka abin da bai gane ba kenan sai siyasa ta matso kusa eh. duk sun so su raba kansu wallahi yadda suka raba kansu kuma talakawa kuna can sai ai ni wannan nake so ba shi ai challenge din gwamna ba to ai wancan ya to amma kuma ka san wani abu ah. shi Kabiru Gaya mm. ya ce shi ba zai yi gwamna waye ba saboda shi ya masa halacci kaga an kaga irin abin kenan ko da wannan sun ware wannan kuma sun wannan kuma sun ce su ba ta tare da gwamna shi yazo yana ya ce yana tare da gwamna to saboda kaga talakawa ya kamata ku gane mutanen fa ba fa dan ba fa dan talaka suke ba dan kansu suke yi to in talaka za su gane su gane su gane mu je labari na kai mu to rundunar eh, rundunar sojin Najeriya ce ta eh. tabbatar da mutuwar shugaban ISWAP din nan Mus'ab Abu Mus'ab Albarnawi kaji shi ma ya tuntsira a'a ah, to ai da nake jin wannan labarin me yasa su rundunar sojan ba su bayyana ba su tabbatar da shi ba sai yanzu a ai ka san ba komai ake samu jami'an tsaro da anji. a aiwatar ba sai an eh, tabbatar yau an tuntuba an tabbatar kowane bangare an tabbatar da haka to eh. shikenan sai a sai kuma a fito a gaya wa jama'a saboda gudun kada a zo a yada labaran karya kuma hukuma ta zo ta ji kunya eh kuma gaskiya da wannan ne nake cewa na jinjina musu in da za a bi wannan tsarin to gaskiya abun jinjina ne yauwa so kuma ga wani labari nan da nake gani gwamnatin tarayya ta ce daga ranar 1 ga watan satumba babu wani ma'aikaci da zai shiga ofis sai an yi masa gwajin allurar corona kuma an tabbatar da bai da cutan kafin ya shiga ofis to kaji to wannan abin ce da mu <laughs> kuma kuma wannan abin ba su ya kamata a yi ba abin da ya kamata gwamnati ba ta gane ba shine mm. mai ya fi damun al'umma corona ne ta fi damun al'umma ko kuma tsadan kayan ko kuma yadda ake fama da rashin tsaro to ka gani ga abin da ya kamata a ce gwamnati wato sai abin da barin taki ana dukan taiki kuma wannan fa doka aka saka <laughs> eh doka ce wai <laughs> doka ce da dole kuma sai an bita gashi nan gaskiya kamata hukumomin Najeriya su tashi tsaye su yi doka akan abubuwan da ya kamata mutane su yi don talaka amfana ya san halin da ake ciki abubuwan da ya kamata talaka yake da kuka a kan shi amma hmm. me corona wani ma an ka tambaye shi za su yi corona ma bai ma san yayi corona ba to shi talaka sai dai sai dai a ce masa ya kunshe baki ko za ka je wani guri ka wanke hannunka ko ko kuma ka daina shan numfashi shi duba ruwan sama da wannan abin da saboda tun da ake shi ba wani ba wani damun sa tai ba ba wani corona ai da ya wuce talauci bari mu ji abin da ya damu talakawa <laughs> tsadar gas Eh. na tilasta wasu 'yan najeriya komawa yin aiki da itace da kuma gawayi to kaga abin da ya kamata a kafa doka a kan shi a samar a samar cewa lalle sai gas din nan ya inganta ko kuma wannan abun nan abubuwan girki sun inganta a najeriya kakani dai to yanzu gashi abin ya fi karfin talaka yanzu kaga mutum yana amfani da gas to ka kalle shi ka jinjina masa eh. komai kankantarsa kuwa saboda abin yana hauhawa ba wata wata ba mako mako zaka ji abin yana hauhawa ya kai matukar da da a gidan mai ne zaka samu sassaucin abin yanzu ka je gidan man ka taba ka ji kamar wuta kamar wuta ta kona saboda haka ya kamata jagorori a duba talakawa <laughs> talakawa yanzu ana bacci fa da ido daya yanzu hmm. amma kusa dai idan ma <laughs> ya kamata dai kuma <laughs> mu je labari na gaba a yi dubi akan wannan al'amari to a jihar kaduna kuwa gwamna yan rufa'i ya ce babu ruwan 'yan sanda da kaman waɗanda suka karya dokar hana hawa babura hmm. a cewarsa jami'ar kanseliya ne kaɗai ke da haƙƙin kama waɗanda suka karya dokar hana hawa babura kaga da an bude wasu hanyoyin cewa su kame su danne su abin da za su yi kasan kasuwa yanzu gashi <laughs> ka san yadda jami'an tsaron 'yan sanda ko ke ta kama mutane a kan na gaya maka burin us to ka gani ka ji namijin duniya kenan eh yanzu ya fito ya taka burki saboda haka in ma zargi ake an bazo su ne don su zo su mutuncin mutane to ga wanda suke da haƙi gaskiya kam su zo su abin su kuma su kuma ya rage nasu kowa ya tsaya akan hurumin shi kenan akan hurumin sa yawa labari na gaba yawa to labari na gaba kuma wani rahoto ne da ke cewa an mm. kashe mutum sama da 600 a cikin watan satumba kadai subhanallahi watan satumba kadai sama da mutum 600 aka kashe a Najeriya to amma duk wannan bala'in kuma mutane sun yi shiru eh kama malam kamar an suka dusa to abin da yana da alaka da sabo da aka yi da kashe-kashen nan ne da abin da ka san da abu ne in kana jinsa tun yana damun ka a cikin zuciyarka wato idan ya yi wa kuma sai ya zo kuma ka ji ya sire maka ma gabaki ya sai dai kawai a addu'a to amma amma in ka duba abin da ya faru a waje mm-hmm. wasu mutane a Vietnam mm. sun koka kai yadda ake kashe musu karnuka guda goma sha biyu da aka yi musu ai ba kamar ce abin dariya ba eh. wato taruwa suka suka dinga kuka wasu sun shiga uku a'a to to ga yadda ake kashe <laughs> mutum su zo su ga yadda ake kaga kaga yanzu wannan fa sun nuna cewa darajan darajan ran karnuka yana da matukar muhimmanci shi yasa suka koka akan haka suka dinga yin kuka amma a najeriya inda najeriya suke wani irin kuka za su to ka duba ka gani idanuwansu sun fita kenan to ka duba ka gani ka Allah ya sawaka amin amin Allah kawo mana karshen wannan al'amari to a dai kasar wajen a Sudan na'am an rage darussa saboda tsadar biredi a makarantu ka ji wani abu ka ji yanda al'amura suke tafiya ka ji masu tausayi to kai a najeriya ka taba ji <laughs> an rage wani darussa sai ka mutu <laughs> saboda ɗalibai su samu saukin karatu to ka gani fa gaskiya ya kamata ya kamata hukumomin mu su lura da da haƙƙin mutane to to bangaren wasanni ko me ka kalito na bangaren wasanni kuma bincike ne nuna cewa shahararren dan wasan kwallon kafan nan wato Lionel Messi dan dan kasa captain din kasa Argentina an bayyana cewar kwazansa ya fi mai da hankali a kwazo wajen buga bugawa kasarsa abin nan wannan ku ya faru ne a barcelona ma tsoho kungiyarsa ta koka akan haka a karshe-karshen shekarar da zai bata eh. cewa ya daina kwazon yin wani abu sai dai a kasarsa ne duba da da ne masa gori ya zaya bai taba dauka kofa America ba ya zo ya dauka eh. sannan kuma ko masa PSG a halin yanzu kwallo eh. ɗaya ya ci idan aka duba da yadda wancan shahararren dan abokin hamayya tasa Ronaldo shi a wasanni biyar ne ya ci kwallo bakwai ko a wasanni nawa ne har ya ci kwallo bakwai daga Borussia Juventus zuwa Manchester. So yawa sannan kuma nan gashi a PSG kuma har yanzu kwallo ɗaya ci shine ake cewa ai gaba ɗaya kwazon sama ya fi mai da hankali akan e, eh, gaskiya yanzu ni ma zan iya cewa na yadda da wannan al'amari saboda in ka kalle Messi da mm. a Argentina mm. da baya wani kwazo amma yanzu kamar ko eh, ko kishin kasarsa eh, ne yanzu yafi fi mai da hankali <laughs> fiye da na kulab din eto a iya cewa hakan saboda ai kaga shi ita ita tawagar tasa kwallon ah, yanzu shi a PSG bai damu da a ce lalle sai ya ci kwallo ba saboda wannan nauyin baya kansa baya kan shi yawa kamar yadda yake a Barcelona mm. akwai masu ci zai bayar a ci kuma sannan ba a dogara da lalle lalle shi zai ci ba kuma hakan ya tabbatar da wasu suna suna ci to labari na gaba kuma wannan kotuwas ake cewa ko kotuwas kotuwa wata me tsarara raga Real Madrid kenan shi shine tsaki hukumar shirya ah, wasannin kwallon kafa ta ta nahiyar ah, turai eh. wato UEFA me a cewarsa su basu damu da lafiyar yan wasa ba illa kawai su tara kuɗi abin da suke kallo kenan ni ba zan iya yadda da wannan al'amari fa saboda yanda ba sa daraja dan yan wasan yan wasa sun nuna cewa suna wahala hmm. amma duk da haka sai ana sa musu uh, maci ɗaya bayan ɗaya wanda ba sa samun hutu kamar yadda suka bukata yawwa to kaga wannan ya nuna abin da ya faɗa gaskiya lalle kam to ai shi ba tattakan yefa shi ya tattaki yefa mu kuma lokacin mu ne muka tattake duka <laughs> inda a nan za mu ja labulan shiri sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shiri za ku iya samun nishadi tv a facebook da instagram da kuma youtube